وتركنا على محجة بيضاء على الطريقة الواضحة الراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi wadda ya sake haɗa mu a yau wato sha hudu da watan rabin awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan sha ɗaya dubu da sha tara kalanda na Grigori don ci gaba da karatun a cikin wannan littafi nurul albab littafin shi kuma kan Allah maɗaukaki ya gafarta masa. duk da cewa mun kammala ne muna cikin ƙarin bayani da wato malaman da muka ambata a mukaddima yadda suka kawo don fito da matsaloli da yake cikin wato matan na nurul albab kawo ayoyi da hadisai ah, na manzon allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin shafi na talatin da biyu daidai wa mimma ya dulu ala amali shaykh nan za mu tashi insha Allah kamun haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma shugaba Allah madaukaki ya bashi aljanna Allah ya kyautata bayansa bayan gama karatun ya so sai mu masa addu'a ta musamman malam yake cewa wa mimma yaduluna ala amali shaykhin jalili ومدى نجاحه في هذا الكتاب الذي أتشرف الآن بشرح ما غمض منه والتعليق عليه yace wa mimma yadulluna ala amali sheikh wato daga abun da zai nuna mana kan aikin shehu Usmanu Aljalil mai daraja wato mai girma shehi mai girma wa madana jahihi wato wanda makwarar wato abin nan abin nan nashi yabonsa da kuma ƙoƙarinsa da ya kawo fi hazar kitabi a cikin wannan littafi allazi a tasharraful ana wanda ya ce a yanzu haka wato yake yake wato yake abin nan girmama littafin ya ɗauki littafin da muhimmanci wanda ya kai shi zuwa ga sharha na wato matanin nurul albab a tasharrafu ana bi sharhi ma gamuda wato yi mana sharhin abun da yake koye mana abun da bai fito a fili ba Abunda sai wanda allah ya bashi ido da ilimi zai iya fahimtar wasu ababe da zai fito da su a fili kamar yadda suke mana yanzu kenan na ƙoƙarin kawo ayoyi da kuma hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai je daidai da bayanin da shehu usmanu wato ya yi wanda ya gaya mana ba don kasawa shehu usmanu ba ne a'a ya san da ayoyin ya san da hadisan amma ya ɗauki cewa kowane musulmi zai fahimci abin da ya rubuta haka malam ya faɗa a farkon mukaddimansa ya ce mana wa talik sannan kuma da yin tali abin da ya yi taliki akan kan rubutun shehu usmanu na nurul albab me yasa litatimmal fa'idatu sannan dan ya cika mana fa'idan littafin wato mu fa'idantu da littafin mu samu fa'idoji masu yawa wata ummul manfa'atu sannan kuma amfanin littafin ya game gaba daya ma'ana mu samu fa'ida sannan kuma mu amfanu da littafin malam ya ce wala azidahu wa suhulatan ala suhulatin ba wai zai yi ƙari a kan sauƙi yadda shi shehu kumanu ya sauwaka wato littafin ba an gane shi ƙoƙarinsa ya ƙara sauwaka mana don mu fahimci wato wasu abin nan bayanan da shehu ya yi liyan tafiya hazal wato abin nan jilul hadithu bi amali shaykhi al-bahira saboda mu yi amfani da wato hadisai da ya kawo a ciki don wato mu yi aiki da abunda da shehu manu ya bayyana mana wato su a cikin littafinsa ya ɗabbaka mana don kuma mu ɗabbaƙa shi wani ha ala asrihim don su ɗabbaka shi a zamaninsu ma'ana don mu dabbaka abun da shehu manu ya karantar da mu ashe abun da ake bukata abun da muka karanta a mu yi ƙoƙarin ɗabbaka shi bayanan da yake ƙara yi mana sharhi da yake ƙarawa a littafin mu yi ƙoƙarin ɗabbaƙa shi a wannan zamani namu ala asrihim haza wa asrina wato a zamanin su da kuma zamanin mu ba ya ce zai kasurat fihil bid'u wato zamanin mu wanda bidioi suka yawaita da haka shi sa ya sahala mana littafin ya kawo sharha ya sawaka mana don mu fahimci bidiyoyi ya ce kamar wannan zamani da bidiyoyi suka yawaita an gane wannan yawwa allazi kasura fihi albidaw wa kadhalika hunaka bid'un kathiratun wa a'malun mukhalifatun lid-din malan yace akwai bidiyoyi masu yawan gaskiya ai kuna ganin bidiyoyin ko <laughs> eh kuna ganin bidiyoyin muna cikin wata bidiyoyin mm. yawwa ah, ah, kaga kenan kamar yanzu ya rubuta littafi mm. kamar yanzu ya rubuta littafi ya ce akwai bidiyoyi masu yawan gaske wa amalin da ayyuka mukhalifatun liddini ayyuka da suka saba ma addini ina aka samu rali ina aka samu ato ai me me bambancin sa da da da yan demokradiya ina aka ina aka samu rali malami zai shiga gidan rediyo yana ta bayani ya akwai malamin da yake bayani kamun maulidin jiya an fita jiya ne ko jiya karan jiya aka rali na cikin yola yake fa yau jiya ok a ni na na namu ne na kuka sani <laughs> a yake cewa abin nan abin nan rali da za a yi a wannan wata na shekarar sai ya fi na shekarar da ya wuce dan jarida yana hira da shi ya ce saboda wato abun ya haɓaka ya eh, saboda abun ya haɓaka don haka za a fi abun nan za a fi samu abin nan rani. to kuma haka ne don ranin da aka yi na wannan shekara ya fi na wancan shekara ranin da aka yi na wannan shekara har da hawan kan tanka tirela ana dansewa a sama to kaga <laughs> wai ya samu ci gaba duka dai za mu gani a gaba malam ya ce ayyuka da suka saba ma addini ba malamin da ya isa ya ce wannan bai saba ma addini ba kuma suna gani ba su ce su bari ba kuma ba za ka ga su suna yi ba da wuya ka ga yaran su ma da bare su din mukhalifatul lidini fi tilkal biladi ya ce a wancan garin a'a ko wannan ne ma yake nufi ne <laughs> eh? ya ce a wancan kasan ko garin allati asha fiha mana wanda shehu Uthman asha fiha a wanda shehu ya rayu a ciki ma zalan nasu mutane ba su gushe ba ha suna ta hauhawan bidiyan, mana suna ta ƙara bidi'an wa yajhaluna annaha mukhalifatun lid suka jahilci cewa wannan bidi'ar ta saba mu addini mafiya yawa mabiya su ba su san matsayin abun ba eh, wasu ba su wani bai sani ba yanzu wani tsakaninsa da Allah yake yi wani tsakaninsa mafiya yawa cikin masu bi suna yi ne tsakaninsu da Allah amma su manya-manyan sun sani sun sani na fata an sun sani mala ce walakin na ni saufa wato yace sai dai ni saufa utimmu risalata shekhil jalil radiyallahu anhu da sannu zai yi kokari ya cika wato risalan shehu usman mai daraja mana littafinsa allah ya kara masa yarda tofa ya ce wa haribul bida zai yaki bidi'a kuma a cikin bayanan shi ma zai bayyana ya cika risalan shehu usman sannan kuma zai yaƙi bidi'a al-mukhalifata lid-dini bidi'an da ya saba ma addini bidi'an da ya saba ma addini yace wa asallahu an yahdiyana wa ya man yasha min ibadihi ila sirati sawil qawim Allah ka samu na ciki mala yace wa asallahu wato da sannu wata kila Allah an ya hadiya na ya shiryar da mu wai ya hadiya man ya shahu ya shiryar da wanda yake so kaga malam kenan ko wai ya hadiya man ya shahu yanzu duk bayani da za ka yi wa ɗan bidiya wannan bidiya ne shi ba zai karɓa ba ba abun da za ka karantar da shi ya yarda saboda an ɗaura shi a kai an ɗaura shi wato a kai duk abun da ka faɗa ba zai yarda ba an gane wannan yana gani daidai ne to allah ne yake shiryar da wanda yake so wanda Allah yake so sai ya fahimci tafiyar ta saba ma ko aikin ya saba ma sunna don haka idan a hankalce ba tare da hadisi ko aya ba in ya zauna ya ga yadda ake yi tsakani da Allah yaya za ka yi ka ce addini ne a ɗauki manyan ganguna a ɗaura su ko a mota ko a keke ko a ina ne a buɗe music za ka ce ga ikhtilati tsakanin maza da mata an gane ga an rike mai rike adda ya rike mai rike gora ya rike mai rike kaza ya rike sannan ana tafiya ana tsalle ana ihu ya za a yace da hankalinka ka ce wannan addini ne wai kuma har ka ce ana samun lada da hankalinka yanzu in ba sunan Allah da suke wasa da shi a lokacin ba da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake wasa da shi a lokacin ba ai zaka ce rali na 'yan demokradiya ne da haka yasa a cikin yola wani lokaci da aka yi taro a mahmudu ribadi square din nan wanda na manyan wani babban malamin su da aka yi sa kiristoci a unguwar da aka bi suke rali maganganun da suke suke cewa kai su da za su yi musulunci musulunci na bibin nan za su mana wanda ake buga ganga ake busa algaita ake busa wane ne badujala ake buga da sauransu babu babu mararraba da boys brigade sai wasa da sunan allah din kawai shine in kaji an gane da hotuna da ake likawa wanda zai kawo menene yake kawowa ɗazu dazu na a cikin garin ku muna zaune a wani wuri wani malami sai ya ga wani ɗalibinsa ya zo da wani hoto na shehi sai malamin ya tambaye shi ina ka samu wannan yace naira hamsin ya siya sai malamin ya ce ayya shi ba ku kawo mini hamsin ɗin ba <laughs> ba ka bani hamsin ba amma ka je ka saya wannan malamin sai tambayi yaron wannan abun me zai maka to yanzu za ka liƙa a wuyanka ko a ɗaki sai ce a ɗaki sai malamin ya ce masa to amfanin me zai maka ɗazun nan fa a garin nan sai yaron ya ce masa ai zai kori shaidan sai malam ya ce a uzu billahi ai ka ce dujjal ne ma zai zo ya shigo ya ce dujjal ne zai shigo ɗaki to kuma haka aka gina abin wallahi a akidar in kana da hoton a jikinka ba abun da zai same ka ba abun da zai same ka mun taba shiga wata bos mun wuce garin kunnan sai kaman za mu yi hatsari a lokacin sai allah ya taimaka ya tsare to ashe kusan gaba ɗayan motar su ne to wanda muke zaune a gaba don ina gaba ne sai na gefe na sai yake cewa kaga yake ga direban ai kaga karaman shehu kaga karaman wane shehin kenan ya kira sunan shi sai direban ya ce eh mana sai wannan din yake gaya masa ai ba don karaman shi da hoton nan ba da yau sai Allah kawai duk kusan duk cikin motan sai aka karbi eh in ba don hoton ba da mun yi accident ni kuma da na leƙa na hango na fahimci mafiya yawan su ne to mafi a'ala sai ka ja bakinka ka yi shiru kawai kana ta isti'aza a cikin ranka saboda ba damuwansu ba ne ba su yarda kai a cikin daji ba damuwansu ba ne ba ma su sa ka a ƙasa motar ta taka ka wannan duka ba damuwansu ba ne so mafi a'ala ka ja bakinka ka yi shiru to kaga ire-iren irin wayannan abun da aka gina su a kai kenan Allah maɗaukaki ya tsare mu wani ajiye hoton yake yana sujada a gaban hoton yana roƙon Allah yana roƙon shi ta hanyarsa da haka malam ya ce wa asallahu an yahdiyana wa yahdiya man yasha'u Allah ya shiryar da wanda yake so min ibadihi cikin bayinsa ila sirati sawil qawim zuwa ga hanya madaidaiciya kekkiyar hanya wanda babu abin nan karkata akan hanya Allah ka sa muna cikin wayanda zaka shiryar da su malam yace amma shekul jalilu rahimahullahu ta'ala wa asbagha alaihi ridwanahu yace amma sheikh Uthman dan fodiyo mai daraja Allah madaukaki ya masa rahama yace Allah madaukaki ya kwararo yardansa wa sheikh Uthman dan fodiyo amin yace faqad kana rajulan min ibadillahi salihina shi sheikh Uthman ya kasance wato daga cikin mazaje bayin Allah salihai ya kasance cikinsu bayin Allah salihai allazina ya'maluna amalahum wato waɗanda suke aikata aikinsu fi something wa kunin wato cikin natsuwa an gane da kamewa shiru suke yi a natse ba za ka su ba za ka ganshi cikin hayaniya ba in zai yi magana magana ne cikin abin nan a cikin abin nan natsuwa da kuma abun da zai yi amfanar da al'umma an gane ya ce gaira na wala mu zammiri na anfusihim ba irin waɗanda suke abin nan busa goge makawunansu ko buga ganga makawunansu don jin daɗinsu ba mana waɗanda suke sun morewa kawai ba irinsu ba a'a bayin allah ne na kwarai waɗanda suke ƙoƙarin su ga sun ja mutane zuwa ga tafarki wato abin nan na allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace li an li walakin walakin ha hiyal ayyam mala yace sai dai ga wannan ranakun ga wayannan ranakun kat kashafat lana qimata amalihi Allah ya kwaye mana darajan aikin Shehu Uthman Allah ya yaye mana sai muka fahimci darajan aikinsa darajan karantarwansa gashi yanzu ana karantar da kai sai kaga kaman a garin nan ya rubuta littafin an gane wannan to Allah sai nuna mana ga darajan bawan Allah nan waliyin Allah Allah ya gafarta masa wa qimata wa'azihi da kima darajan wato abin nan wa'azinsa duk Allah madaukaki ya nuna mana a wannan zamani wa kuwatan da karfin wa'azinsa an gane fa innal bid'a tazidu wa tanmu bi kadri ijtihadi alil bida'i shi yasa bid'a kar ku fara shi da ka fara bidi'a to shikenan an bude kofofin bidi'o'i kenan da ka ce shi yasa in ba ku manta ba cikin wasiqatul ikhwan shehu usmanu yace babu alkhairi a bidi'a ko da bidi'a hasana ce e ko da bidi'a hasana ce bidi'an da aka ce bidi'a mai kyau shehu usmanu yace to ko da bidi'an ne babu alkhairi aka yi kawo cikin wato abin nan wasiqatul ikhwan yace babu alkhairi a cikin bidi'an malam yace fa innal bid'a tazidu bidiya karuwa yake yi watan mu kasan nan haɓaka girma yake yi bi kadri ijtihadi alil bidai gwargwadon ijtihadin yan bidiya haka bidiya kuma yake karuwa don haka sai kaga kullum ana gano wasu dalilai daban-daban kullum ana gano wasu dalilai daban-daban yanzu banan nan za ka ji dalilai da aka kafa na na kogarin halatta maulidi da watan da shekaran da ya wuce daban yake dalilan bana kuma an ƙara ƙaro wasu sannan wasu abubuwan da ba a shigo da su ba a shekarun da suka wuce yanzu an shigar da su shekarun baya ni ko a sani na da bare irin waɗanda suka haife mu da mu wanda suka nisa abin nan namu sosai maulidin nan so ɗaya ake yi so ɗaya ake yi an gane idan aka yi kuma in aka je kuma ba irin shirmen da ake yi a yau a wurin ake yi ba an gane ba irin shi bane ba ina fata ku shaida ne ba irin shi bane ba to amma yanzu abun sai yana canzawa da can babu rali ko akwai babu to amma yanzu akwai rali akwai ai eh, anko kaga kiristanci ne sannan ga ganga ganguna ma za ka ce yawwa to yanzu ya zama saya ake yi sai a ajiye wayanda suke da dan kuɗi haka su sai su saya a ajiye wannan na na na abun nan na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam subhanallah so da haka kun ga karatun malam kamar yadda yake gaya mana wato kiman wa'azinsa yana bayyana a ko da yaushe saboda duk gwargwadon ijtihadin dan bid'a gwargwadon yawaitan bid'a ko da yaushe karawa yake yi ko da yaushe ƙara abun da ake yi na bidi'a wato yake ake aikata shi mala yace kama kala shehu radiyallahu anhu kamar yadda shehu kumanu Allah ya ƙara masa yarda yace wa kullama qala zamanu kullama zada al-insanu fil bid'i yace mana a kowane lokaci da zamani ya tsawaita kuma kowane lokaci da mutum ya ƙara cikin bidi'a, to haka kuma bid'an yake ƙara haɓaka ake ƙara karɓansa an gane shi yasa wayanda suke kafa hujja da, hankali sai su ce a ah, yanzu kullum inda ba inda ba inda abu ne wanda ba shi da kyau yaya za a yi ana ta ƙaruwa kullum ga dai kullum haɓaka yake yi ga dai kullum haɓaka yake yi an gane sai ijtihadi ake yi ta yi yadda za a tabbatar da shi tsakani da Allah malami ya shiga rediyo ya karanta wa isqala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qala qalu hadha sihrun mubin wai malami ya bada wannan ya karanta wannan aya wai ya ce ayan nan yana nuna halaccin maulidi fi sabilillah tsakani da Allah gafa da Allah ya ce fa wa isqala isa ibn maryama tuna lokacin da annabi isa dan maryam ya faɗa ya fada ma banu isra'ila ni manzo ne zuwa gare ku kuma ina gaskata littattafai da suka zo kamunni. sannan kuma ina muku albishir da wani annabi wanda zai zo sunansa ahmadu an gane lokacin da annabin ya zo musu kuma sai suka ce wannan sihiri ne wannan dabo ne wannan kaza ne wannan kaza ne tsakani da Allah a wannan fassarar ta ina ne malami ya shiga rediyo ya ce wannan aya yana nuna halaccin maulidi ta kamen bai Allah ne ya ce horabin bonga usainiti menene alakan wannan aya da maulidi ko kuma ya ce maka yo mawulitu wa yo ma'amutu wa yawma asu hayya ko zalika isa ibn maryama qawl al haqqi allazi fihi Ya ce to ga annabi isa ya ce yace yawma wulidtu to me yasa baka ce yawma amutu ba baka yi bayani yawma amutu ba wai to kaga tun da shi ma ce ranar da aka haife shi to ai maulidi kenan tsakani da Allah modi kuma wai nasa ta rediyo da kula halar kuna tsammanin shehu Usmanu zai dawo ba zai yake su bane sai wai aka tambaye shi yaya irin abun da ake daura wannan ni da na sani sai a children's day ko ake da kuma irin menene ake daurawa a canopy rumfa da za a zauna wannan kille da ake yagawa a dinka baki jafari kaza ba kun gane ba eh? da taron demokradiyya da kuma taron abin da duk taro dai abin da ya shafi wa'ancan su suke zuwa sai su daura sai a sa fitilu tsakani da Allah malamin da yake tafsirin alkur'ani wai ya ce wai kun ga wannan abun da aka ɗaura aka ɗaura nan wai daga sama aka fara wai daga sama aka fara saboda lokacin da aka yi mi'iraji da annabi sallallahu alaihi wasallama da aka je za a tarbe shi to sai aka kawata gwajen amma sai ce wai sai aka kawata gwajen da, darduma aka shimfiɗa masa sannan taurari suka haskaka masa don haka bob bob na lantarki da suke sawa da yawan nan wai usali na nunga sarawa haba malam hudu allah malami mai tafsirin alkur'ani wai wai wai wai nujum din nan taurarin nan sune bob bob da aka daura wai sannan kafin da suke shimfiɗa wannan wai shine darduman da aka shimfiɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abin nan abin nan menene ɗaya muka ce wannan eh, wannan kyallen nan kuma shine dai darduma da aka kawata wuri da aka shine su ma suka ɗauko daga wancan kuka ga su ma suna sa bob da yawa sannan kuma a ɗaura wannan kyallen wanda aka ake sa yan demokradiyya suke sawa nanu no rigun hautiri gundelo sai ka hada wayan abubuwa yanzu ko mutum bai san alif ba baka san wannan zancen ƙarya ba ne to kullum ijtihadi ake ta yi don mai tabbatar da bidiyar da haka ababe suke shigowa sabbi sannan ake abun nan nasu gangunan nan da ake bugawa kuma waya ai ba wani abu ai lokacin da aka tarbi manzon Allah ai da ganga ana bugawa dala albatru alaina wanda malamai suka ce hakan ma bai inganta ba maganar ma gaba daya wai to ai gangan nan ne an gane wai gangan nan ne yan kadiriya kuma suka ce a karkace ana buga gangan shafawa ake yi eh karkace bugawa ake yi shafawa ake yi to wai mbaggu ɗo hmm. ton ɗum heɓi hmm. darduma hon min be'ititta ɗo hmm. kanjum wona daje isra'u be mi'iraju ɓe ngaɗi ɗo nden ala ɓe heftata humaki en humaki en wai ba za su gane ba dow layene har <laughs> subhanallah to ko mutum bai san alifun ba ka san suniya ne da can babu wannan allah maɗaukaki ya shiryar da mu da haka yake cewa walakin Allah hayya alin nasi shekhal a shekha Allah madaukaki sai ta dama mutane wato Shehu Usman dan Fodiyo wa amsalahu da kuma irinsa li haduhum dan ya shiryar da su ila tariqil qawimi ya shiryar da su zuwa ga hanya mai kekkiya sai Allah ya tada wato shekhu Usman ya zo ya yaki bidiyoyin nan dan kamar yadda ake karantar da mu kullum kamun ya zo ma akwai musulunci musuluncin an ɓata shi ne an mai da shi gargajiya gargajiya da bidiyoyi su suka yawaita to shehu Uthmanu da ya zo sai ya yaƙi wannan gargajiyan da bidiyoyi wato da ake yi an gane ya nuna wa mutane kuma hanya madaidaiciya mala ya ce wa yanhuhum amma nahahumullah ya hane su daga da Allah tabaraka wa ta'ala ya hane mu an gane da Allah ya hana mutane to shehu Uthmanu ya zo ya hana mutane kasu yi wa nahahum anhu rasuluhu da abunda manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallama an gane abunda annabi ya hana shine Sheikh Uthman yazo ya hana da abunda Allah madaukaki ya hana mala yace salawatullahi alaihi wa salamu tsira da amincin Allah su tabbata wato ga Sheikh Uthman dan fodiyo Allahumma amin to yanzu da yake yayi magana dangane da abunda ya shafi bidiyoyi an gane cewa shehu usmanu ya yaƙi bidiyoyin nan sannan kuma yace duk lokacin da aka yi ijtihadi akan bidi'a to a lokacin bidi'a kuma yake karuwa ina fata an gane idan ka duba bayanin shehu usmanu har yanzu a cikin littafinsa iya sunna wa ikhmadul bidi'a ya kawo rabe-raben bidi'a saboda malamai sun faɗa duk ɗan bidi'an duniya ya yarda kan cewa mauludi bidi'a ne ba wanda bai yarda da cewa bidi'a ba ne duk sun yarda bidi'a ne to amma aina ne gizo ke saƙa shine sai su ce bidi'a mai kyau amma babu ɗaya wanda zai ce maka ba bidi'a ba ne shehu kumanu dan fodiyo a cikin littafinsa ihya usunna wa bidi'a ya kawo rabe-raben bidi'a wanda wato shehin malami izuddin ya kawo idan ka duba iyahu sunna malam ya ce aksamul bida'i wa amma aksamul bida'i faƙala sai ya ce alƙarafi an gane alƙarafi ya ce ha hamsatu aksamin bidi'a ya rabu kashi biyar amma ku sani manzala sallallahu ya karantar ya bar duniya akan kowace bidi'a bata ce haka sayyidina abubakar haka sayyidina umar haka sayyidina usman haka sayyidina aliyu haka sahabban nan gaba ɗayansu haka karnonin nan guda uku khairul quruni karni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum babu mafi alkhairin karni sai karnin da nake ciki karnin sahabbai karnin tabi'ai an gane to gaba ɗaya duka su imamu malik Allah ya ƙara musu yarda shi imamu malik tsaban son manzon Allah tsaban girmama manzon Allah baya yawo da takalma cikin madina baya yawo da takalma cikin madina don girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi imamu malik Allah ya ƙara masa yarda idan zai fito karantar da hadisi sai ya yi wanka sai ya sa fararen kaya sai ya sa turare sai ya yi rawani sannan sai zo ya zauna saboda maganan da zai zo ya karantar magana ce wacce ta fita daga bakin wanda baya gari wa ma yandiqu wani hawa in huwa illa wahyun yuha daka idan ya zo ya zauna ku duba sharha na muwatta wanda as-zarkani ko azzurkani yayi a muqaddiman ya faɗa wata rana imamu malik ya zo yana karantar da hadisi kunama sai ya shiga cikin rigarsa kunama ya harbe shi wuri daban-daban saba'in amma bai motsa ba ɗalibansa ba su gane ba a'a sai da aka gama karatu zai tashi dafin sai ya haushi sai ya faɗi sai kunaman ya faɗo sai suka kashe a ah, to ya imam yaya za a yi kunama ya harbe ka ba za ka yi magana ba ya ce me aka yi aka yi kunama shi da yake cewa annabi ya ce don kunama min be ma bo nyunyu ngata melle ayya ni da kai ci nyaka yi cije mu ka gani ai karatun tammat ne bihamdillahi mu sake addu'a monde mai zuwa eh mana wai sai taka inda suka taka babu ba wanda ya sai taka tsaban yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba su yi ba ba su yi rali ba to ashe idan kai kace ko mu muka ce mu muna mawkifin shehu usmanu kenan. babu zargi a kai ba za ka ce wai ba masu manzon Allah ba sallallahu ya ce alkismul awwal yana magana dangane da rabe-raben bidiya abu na farko ya ce ma huwa wajibun ijma'an akwai abun da yake wajibi malamai sun yi ijma'i a kansa wa huwa na walatu qawaidul wujubi abinda ka'idojin wajabci zai iya ɗauke shi an gane wa adillatu da dalilansa min shar'i wanda za a iya samun wasu dalilai a abin nan daga shari'a za a samun dalilai wanda ya sa aka yi wannan ɗin sai ce ka tadwinil ƙur'ani kaman rubuta ƙur'ani tara ƙur'ani a wuri ɗaya an gane kaman tara ƙur'ani da aka yi don daga cikin dalilan da wato suke kafawa shine ai tara ƙur'ani ma bidi'a ne haɗa ƙur'ani da aka yi wai shi ma bidi'a ne haka suke faɗi sannan kuma daga cikin littafin da suke ɗaukan dalilan akwai littafin imamu suyudi alhawi lilfatawi na wato shehu shehu imamu suyudi an gane wannan wanda malamai a zamaninsa su suka ce wannan daga cikin bayanan da ya yi aka ci gyaransa malaman da su sahohinsa suka masa raddi akan wasu maganganu da ya a cikin littafin an gane wannan littafin yana nan mujalladi biyu to sai suna cewa ai da babu ƙur'ani yanzu an tara ƙur'ani to ashe shi ma ya kamata ahlus sunna su ce bidi'a ne sannan wani babban malami ya faɗa to ai annabi bai yi tafsiri yadda ake yi yau ba wai annabi yana da alaran ma sai ai kabbara Allahu akbar sai ce to su ma suna bidiya wa ce in kai tafsiri ba alaran ma bai inganta ba waye fada wa ce in kai tafsiri da alaran ma ladan ka yafi wanda bai yi tafsiri da alaran ma ba waye fada to don haka malam sai ya kawo hada ƙur'ani wannan ba za a ce masa ma bidi'a ba saboda ƙur'ani gaba ɗaya dama yana nan ai Allah ya saukar da ƙur'ani kaf Allah ya tara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa a haɗe yake a zuciyarsa sannan ɗaiɗaikun sahabbai wani a samu suratul tauba a wurin shi wani a samu suratul anfal wani a samu kaza wani a samu kaza da aka yi yakin uhudu aka kashe makarantar alkur'ani masu yawan gaske sannan aka ce to ya kamata a haɗa ƙur'anin nan gaba ɗaya saboda mu masu zuwa yanzu in ba haɗa ba wato za a samu matsala wannan ya sa aka kawo shawara daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka ce kai su ba za su yi ba annabi bai yi ba kamar na abubakar Allah ya kara masa yarda sai a zamanin wane ne abun ya samu karkuwa, zamanin sayyidina Uthman ko ah. a lokacin abun ya samu karkuwa aka ce to gaskiya a hada gaba daya sannan aka bi aka bi aka zo aka hada aka fidda kofi daya to wannan shine Sheikh Uthman a littafin shi yake bayani akwai abun da yake wajibi an gane bid'a ce amma za a dauke shi a babin wajibi shi ma abun da ya kawo tukunna sai ya kawo misali kaman abun nan na alkur'ani hada qur'ani da kuma rubuta qur'ani iza khifa alaiha diya in aka ji tsoron zai salwanta idan aka ji tsoron zai salwanta to sun shikenan sai a hada shi yasa yanzu muka samu qur'ani ku duba after september 11 da aka yi wani zama a america cewa what is the problem of this world menene matsalan duniyan nan sai aka ce musulmai su ne matsalan duniya sai wani arne ya tashi ya ce this is our problem ya ɗauki ƙur'ani sai wani daga cikin arnan ya ce kai you must be full. this is not our problem because da ya ɗauki Kur'ani sai ya farka ya farka ya ce this is our problem ya kamata mu destroy destroying ɗin shi wani daga cikinsu sai tashi ya ce kai baka da hankali ai mutanen nan ko mun kona Kur'ani duniyan nan kaf sun haddace shi sun haddace shi da haka shirme kake yi don mun yaga Kur'ani, don mun kona ƙur'ani ba mu yi kome ba saboda su yara ƙanana suna haddace Alƙur'ani, to abinda za mu yi ya za mu ɓata tunaninsu wannan kawai shi ne abinda za a yi to kaga kenan ashe ƙur'ani an rubuta ne don dai ya kawo mana sauƙi musamman wato mu na yanzu da aka shi Uthmanu ya kawo wato wannan magana ya ce fa inna tabligha haliman ba'adana wajibun ijma'an Don ƙur'anin ya zo ya iske mu to wannan wajibi ne an yi ijma'i wajibi ne a yi wannan saboda mu masu zuwa mu da muke da raunin imani mu da muke da raunin hadda mu da bamu kai su kaza ba da haka mu din nan ya kamata a rubuta mana da ba rubuta mana ba ina za mu samu bare ma mu na ƙarshe ƙarshe sannan wa ihmalu zalika haramun ijma'an a ce ba za a yi ba ba za a rubuta ɗin ba saboda waɗanda za su zo baya su samu to faɗin haka ma ijma'an haramun ne saboda kenan kun bude hanyar da za a wayi gari babu ƙur'ani saboda za a wayi gari babu mai babu ƙur'ani malam ya ce mana famislu hazan nau'i layan bagi an yuhtalafa fi wujubihi ce a irin wannan nau'i na bidiya bai dace ba ma a samu saɓani akan wajabcinsa da haka kenan ya kamata ijma'an sai a yarda eh wajibi ne yadda aka yi aka hada mana alqur'ani kaga wannan magana ce wanda wace wace take gamsarwa sannan alkismus sani aka ne kun akwai kuma ma huwa muharramun ijma'an abinda aka haramta shi ijma'i gaba daya ya ce wa huwa mata na walatu ƙawa'idin taharim abinda ƙa'idoji na haramta abu ya cika aka samu ƙa'idojin abinda in aka samu suka cika za a iya ce kaza haramun ne in aka samu ƙawa'id wanda zai kai ga a haramta to wannan za a haramta kamar yadda malaman usulul fiqh wato suke karantarwa wa dillatuhu min ash-shar'i wato kaman kaman abin nan nashi yadda shari'a wato ya nuna dalilansa an gane wannan to sai ce mana wannan za a yarda da wannan ta wannan bangare sannan alkismus salis bidia na uku ma huwa mandubun ilaihi akwai abin da yake mandubi ne an gane wannan ana in aka ce mandubi ma'ana in baka yi shi ba babu da zunubi amma idan ka yi shi kuma za ka samu lada da aka ce ma huwa mandubun ilaihi wa huwa mata na walatu kawa'idun nadbi shi kuma idan aka samu ka'idoji da zai kai a ce abu mandubi ne to wannan za a iya ajiye shi a haka wannan duka fage ne na malaman usulun fik sannan sai ke cewa wa adillatuhu min ash-shar'i kamar dalilansa da ya nuna na shari'a sai ya kawo misali ka salati tarawih kamar sallan tarawih kaga daga cikin dalilan da suke kafawa suna cewa ai tarawih ma ai bid'a ne to me yasa suke yi imamu suyudi cikin littafinsa alhawilil fatawi ya kawo yana daga cikin dalili da shi ma ya kawo yake ya kawo wato abin nan kan abin da ya shafi bidi'a an gane wannan to malamai suka ce um, ba za ka ce tarawi bidi'a ba ne saboda wa ya fara yi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fito fitowan farko ya yi tarawi da sahabbai da abin nan gari ya waye zai fito kuma sai mutanen da suka halarci tarawi yau sai suka fi yawa wato kamar fitowansa gobe kenan sai suka fi yawa a yau suka fi jiya yawa saboda a ranar da aka fara ba samu labari ba to amma da aka yi tarawi kowa ya watse ya tafi kaga za a yi ta labari ka jiya mun yi tarawi to yaya za a yi manzon Allah yana masallaci yana bada nafila kana bacci sahabi ba zai yarda da wannan ba sahabi ba zai yarda da wannan ba saboda ya zo ya samu Allah